Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da a an ba kowa irin darajar shi ko kai mace ko namiji. A gaskiya dimokuraɗiyyar mu muna da sauran aiki. Ba ma kawai wai matsayi kamar irin wannan na mataimakiyar shugaba ba a Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Duk da yake yunkurin mataimake shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris na zama shugaban ƙasar ta 47 da kuma zama macen farko kuma bakar fata da za ta riƙe wannan mukamin bai kai ga nasara ba. ta karanta ta ɗauki hankali a ƙasashen duniya bisa dalilai da dama, kama daga dama da aka bata da goyon baya da ta samu tsakanin 'yan uwanta mata da sauransu. Shirin domin iyali ya haɗa kan masu kula da lamura a nan Amurka ƙwararre a fannin ilimi kuma magidanci Dr. Yusuf Alasan a jihar Missouri da kuma Hafsat Yakubu a Chicago domin nazarin tasirin takarar tata. Malama Hafsat ta fara da bayyana abin da ya fara bata sha'awa da tsaida kamalar takara. a nan an ba kowa irin darajar shi ko kai mace ko namiji especially a irin kasashe haka na amurka ba kamar nan gida ba so wannan daman da ya ba kamla gaskiya abu ne wanda ya yi ma mata daɗi da waɗansu mazajen ko dai ba duka ba dai sannan kuma a gani na da ganin yadda wasu ma suke ta faɗa especially matan ƙasan nan wurin abu ne da ya sa darajar mata ya ɗaukaka wanda da zai yi kyau a gida afirka ko najeriya irin mu yi koyi da irin wannan mu mata ma mu dinga mara ma mata 'yan uwanmu baya akan irin abubuwa haka da in mace ta fito tana neman ta yi shugabancin wani abu ko ta jagoranci wani abu ya kamata mu mata don ba kasafai ake ba mu dama mu fito mu yi irin wannan mataka rawanmu ba yawanci komai an fi cewa maza maza maza to shi sa a gida din yawanci yadda kika ga ya faru wasu matan da suka fito ba su samu support na mata 'yan uwansu ba wanda wannan tuni gaskiya abin bakin ciki ne a ce mace 'yar uwarki tana neman ɗaukaka amma kin ki kimara mata mun ki mu ba mata 'yan uwanmu dama su ma su fito su yi yanda waɗansu mazan su ma suke wanda shi ma wannan abu ne waɗanda 'ya'yanmu jikoki tattaɓa kunni suka ga ana yi za a ci gaba da irin wannan abun gaskiya Amerika gaskiya ta burge a irin wannan abun dr alasan akwai mata da dama da ke da sha'awar tsayawa takara a kasashenmu akwai waɗanda suka bayyana cewa ma duk da yake sun fara samun haske a cikin yunkurin nasu sukan je neman goyon baya ko tsakanin shugabannin al'umma ko kuma malamai a nan ake rushe takararsu ana bayanin cewa mata bai kamata su tsaya shugabanci ba ko su nemi wannan da wancan menene ke kawo haka ne akwai lokacin da za mu kai a kasashenmu da mata za su iya samun wannan dama idan kika duba ko da nan amurka da ita yanzu kamila harris ta samu wannan dama ai ba demokradiyyarsu ai ba ta yoyo din nan ba ce shekara amurka ɗari nawa ɗari biyu da yan kai ko to amma ba wannan ne abin nan ba kamar yadda ita wannan mai bayanin karshe ta faɗa akwai abu ɗaya a ƙasar nan ino za ki ga kamar yadda shi biden da ya ɗauko ta harin ya saka ta zama mataimakiyarsa kin ga duk abin da ake za ki ga cewa suna wato darajanta duk wani wanda ke da wannan mukamin ko da ba mace ba ce ko da namiji ne haka za a kambama shi to na kuma mace kuma aka yi sa'a mace ta farko wacce take yar baka you kamar yadda ce tun da dama hillary ta taba yi a wancan lokacin da sau gwamna da da shi donald trump waɗansu matan kuma banda batun rashin samun goyon baya tsakanin al'umman nan akwai kuma matan da mazansu ne suke hana su e, fita takarar nan haka ne to to in kamar yadda nake cewa a gaskiya demokradiyyar mu muna da sauran aiki a gaba idan kin duba ba ma kawai wai matsayi kamar irin wannan na mataimakiyar shugaba ba a'a mukamai ma wanda za a ce you know mata sun shiga ciki da sauransu za ki ga babu yawa ko da a kudancin najeriya ba ma wai a kasar hausa inda muke da musulunci da sauran abubuwa na al'adunmu na kasar hausa ba gaskiya mata ba a ba su dama kamar yadda mu maza ake ba mu dama a siyasance. to kuma kamar yadda ce wannan ita siyasa dama arowa muka yi da sauran mu kanmu kafin mu fahimce ta amma wannan yanzu wani abu ne da zan ce ya buɗe mana ido gaba ɗaya ƙasashen afirka ba ma mu a najeriya da muke kallon irin wannan yanayi da ita vice president kamala harris ta yi kyakkyawan taka idan kin duba yadda ma aka yi wannan zaben gaskiya zan ce rashin sa'a ce satinta nawa da fara wannan. Duka duka watanni uku da zaɓe. Eh haka. Donald Trump shekara nawa yayi shekara takwas. Banda hudu da ya yi ta farko da ya ya ci zaɓe. Hmm. Sannan kuma ya zai hudu wacce bai ci ba takwas ko? Eh. Sannan kuma ya zai da Biden. Ya zama gogaggen dan siyasa. Amma in kin duba ita lafazinta da bayananta da yadda take kiran jama'a abin sha'awa ne da yadda ta yi don ce Allah ne dai kawai bai ba ta sa'a ba kuma wannan zai zama wani abun koyi ba ma gama wai matan amurka ba ko abin nan ba har mm. kamar yadda muke magana yanzu har matan mu na afirka mm. wannan wani abu ne wanda ya kamata su yi koyi da ita to malama hafsa wanda darasi mata a kasashen nahiyar afirka za su iya koya daga wannan takarar tata Eh to zan ɗan yi tsokaci kaɗan akan abin da Malam Alhassan ya faɗa. Mm. Kin ga kamar yadda ya ce yaushe mu muka fara siyasa kuma gaskiya ne. Sannan abin da aka ce kamar a Afirka ko Najeriya kin ga culture ɗinmu. Mm. Gaskiya yana cikin eh al'adu yana cikin babban dalili da yake sawa yawancin mata ba ma iya motsawa mu je sama dimmi culture ɗin ya riga ya nuna. cewa abubuwan nan na maza ne ba na mata ba ne a ko ina ko ba arewa ba ko a kudancin najeriya ne yawanci mata akwai irin waɗannan abubuwan in ba yanzu ba dai da ido ya fara buɗe ana ganin abubuwan maza ne bai kamata ke mace kije kina ningulin a cikin maza ba so yana cikin babban dalilin da ke ƙara don kwafar da mata da irin ba ma iya motsi mu miƙe mu kai ga irin wa'annan abubuwa amma maybe with time zuwa nan gaba maybe kilan kuma abu na ƙara buɗewa, ana maybe mata mun ƙara mun samu jajircewa mu ma mu kai ko dai ba a yi daidai da maza ba maybe an yi kusan dai haka to wani darasi mata za su iya koya a nan babban dai abin da zan ce dai a nan maybe especially ina kira ga mata idan abu ya zo haka mu mata mu yi kokari mu ma mu mara ma mata baya mu dinga ganin mu daina ganin ca ah, wannan mace ne ma me za ta yi don gaskiya tsakani da Allah wani lokaci sai an ba da dama zaka iya ganewa cewa a'a ashe ita ma za ta iya yin abu kaza so idan mata suka fito suna neman abubuwa na ci gaba haka a shugabanci mata ku yi ƙoƙari a fito a mara ma mata baya su ma a gwada a gani kilan za a ce a ah, gwamnati a shira aka zaɓi waccan so ni ina ganin abin da dai ya kamata kenan mu mata a afirka ko a najeriya ko mai mu mara ma junanmu bayan ma idan abu ya kasance ya fito mace tana son wani abu mu yi kokari mu mara mata baya don gaskiya mata da kike gani mu mata yawancin lokaci mu ne ciwon kanmu mu da mm. kanmu mu muke muke muke dan kwafar da juna mu ba wasa ba an ga da kike gani wallahi mu mata muna da namu problem din sai ki gan mace gashi wannan kina ganin eh ya kamata ki taimake ta baki ba abin da ya hada ku sai ki ga akwai wani abu ban gane irin wannan kishin ba ni mace ce fa amma in na kalli irin wannan abubuwan yana ban mamaki so mu cire wannan a zuciya mu daga mu. mu ma mu ci gaba mu daina kallon ai mace ne ba za ta iya yin komai ba ina ganin shi zai kawo ci gaban mata a duk duniya ma ba Afirka kaɗai ba. To madalla da fatar an saurari bayanan naku da kunnuwan basira abinda lokaci ya ba mu damar kawowa kenan a yau sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Yusuf Alasan a jihar Missouri da kuma Madam Hafsat Yakubu a Chicago da suka bakunci shirin. sai kuma dadi balawai da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.